أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta shidda ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1433 lissafin nasara yau 25 ga watan bakwai shekara ta 2012 idan ba ku manta ba har yanzu muna cikin suratun nur na'am أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم الله مدوككين سركي يا أيها الذين آمنوا يا قوة النساء akwai footsteps na shaidan to masu imani ku yi takatsantsan da wannan Allah ya ce wa manyan tabi ta shaitan duk wanda ya bi takun shaidan to ya sani fa innahu amuru bil fahasha'i wal munkar shi shaidan kullum yana umarni ne da alfasha sannan yana umarni ne da munkari yana umarni da mummunan aiki Allah ka kare mu Allah ka tsare mu wato shedan yana da hanyoyi da yake bi ya batar da al'umma shedan idan ya fara zuwa abin da yake bukata ya ga ya mai da bawa ya zama mushiriki ko ya zama kafiri wannan shine burin shedan na farko domin da ya maida ka mushiriki ko ya maida kai kafuri ya san an gama ka zama permanent member tare da shi a wutar jahannama idan ya buga ya buga wannan ba zai yiwu ba to sai ya rage buri ya dan sassauto sai ya mai kai dan bid'a idan ya ga ya mai da kai dan bid'a ka sha ka koshi to bukatarsa ta biya ya san kana cikin waɗanda za a kora in sun zo shan ruwan alkausara idan ya yi ka zama ɗan birya abin ya gagara sai ya sassauto ya rage buri sai ya ce to ka zama fasiki ka zama mazinaci ko ka zama ɗan giya domin bidi'a shedan ya fi farin ciki da ka zama ɗan bidi'a fiye da ka zama mai sabo sufiyanu sauri yana cewa a ahabbu ila shaytani min al masiya shedan ya fi farin ciki in yaga kana aikata bidi'a, fiye da yaga kana sabo ya fi jin daɗi yaga kana bidi'a, fiye da yaga kana zina ko shan giya ko luwadi ko wani abu mai kama da haka dalili shine fa innal tabu yutabu minha domin shedan ya san in sabo kake ana sa rai ka tuba yanzu idan kaga mutum yana shan giya in ka ce masa ba kyau sai ce to a taya mu da addu'a mu dai dan ne ya jarabe mu da wannan bala'i ko ba haka ba ba zai yi jayayya da kai ba saboda ya yadda abin da yake ba mai kyau ba ne sai dai watakila ba zai iya bari ba saboda ko ya saba ko wasu dalilai masu kama da wannan to amma shi matsalar ɗan biri'a. za ka zo ka same shi ya yi dumu-dumu cikin bid'a ya fusatar da Allah ya yi wa annabi Muhammadu zanga-zanga ya ce annabi bai iya ba shi ya iya ya canja addini mai haske da Allah ya saukar Allah ya fusata da shi annabi ya fusata da shi to kuma in ka zo za ka gyara masa kuma sai kama fada ya ce za ka raba shi da hanyar annabi to shi yasa shi dan bid'a yake da wahalar sha'ani shi banna yake yi kuma gani yake yi saboda ya koro gani yake akwai wata ladara za a sake kirgawa a cike a bashi to wannan tunani da yake da shi na abin da yake yin mai kyau ne har ma za a bashi lada har yana ganin kamar ma wannan abin da yake ita ce hanyar da annabi ya zo da ita to wannan shi yake sa dan bidi'a idan ana so ya tuba aiki ne jajawo sai an wahala kwarai da gaske Allah ka gafarta mana to shi yasa shedan idan ya iya kokarinsa ya saka kai bid'a ya gagara sai ce to kai sabo idan ya buga ya buga ya mai da kai mazinaci dan yana faruwa zaka samu wani ya kaure cewa bid'a kowace iri ko baya yi ga ya ustaz ustaz haka amma karkashin kasa in ya shiga wani lungu in ka ji ta'addancin da yake wa Allah kuma sai ka sha mamaki to har yanzu dai burin dan ya biya na'am mun ji duka bidiyoyi ka daina to sai ya danna kanka cikin sabo in ba sa'a ba sai ka rutsa da 'yar mutane a lungu Allah ka gafarta mana na in ya buga ya buga <clears throat> ka zama ka wato ka mai cikin sabo ka yadda Allah ya tsare ka to sai dawo ya ce to kamar dan makaruhi makaruhi kan ai shi ba matsala shi kan wannan ka rike kai ta yi sai ka ga ka cikin aikata makaruhi daga nan sai kai ta zarce idan ya buga ya buga wannan ya gagara sai ya dawo mataki na ƙarshe sai ce to yanzu yadda za ka yi wato ita halal wato mataki na biyun ƙarshe sai ce halal ɗin ka wuce gona da iri a cikinta sai ka ga yanzu halal ce amma ka wuce gona da iri kawai sai a ganka da wata bunjime mai riga kana share titin anguwarku to idan ya buga ya buga nan ma ka tsatsare ka tattara ko ina to sai ya zo mataki na ƙarshe abubuwa biyu masu lada amma ɗaya ya fi ɗaya lada sai ya danne ka ya hana ka yin mai lada da yawa sai ya barka da mai lada ya kaɗan nan ma dai ya ci riba kanka ko bai ci riba kanka ba kamar misali ka tashi ka taho jin karatu tafsirai da ake yi ka tashi ka je wani wuri inda ake tafsirin ƙur'ani mai girma kaga idan zaka je inda kafa zaka je duk taku dai za a baka lada a jima sallallahu alaihi wasallam a kuma shi in akan abun hawa zaka je Allah ya san taku nawa zaka yi za a baka lada za a share maka zunubi gwargwadon wannan sannan idan ka je ka zauna wurin ana karanta qur'ani mala'iku sauko sannan Allah zai ambace ka cikin bayinsa na kwarai kaga wannan duk gara sa ce to sai ya danne kai ya hana ka zuwa ya ce to ai yanzu ma idan ka buɗe rediyo tafsirin nan dai ana yi yanzu nan in ka buɗe rediyo za ka ce sai ka buɗe rediyo ka sha tafsiri a gida kaga dai abin da ka yi mai kyau ne kuma kana da lada duk da kana kan gadon matarka ka buɗe ka ji amma ladarka ta kai ta wanda ya tashi takanas ta kano ya je wurin da ake yi ladarka ba ta kai wannan ba to sai ya danne ka ya hana kai mai lada da yawa sai ya barka kai mai lada 'yar kaɗan wayannan wato kuduwat ne da shedan yake bi wajen ya ga cewa ya halakar da dan adam idan ka ga shedan tarkonsa cikin wayannan tarkuna da muka lissafa ɗaya daga ciki bai kama ka ba to sai dai kariya da tsarewa daga wajen Allah maɗaukakin sarki sannan har yanzu yana daga ɗabi'a shedan wajen yadda zai halakar da jama'a a wannan kuduwat na shedan da ƙur'ani ya ambata wato akwai hanyoyin da yake bi hanyar da yake bi hanya ta farko shine a tadarruj fil idlal wato zai ɗauki mataki bayan mataki wajen halakar da kai idan shaidan yana so ya ce kai shirka to ran da ya fara zuwa ba shirka zai ce kai ba don ya san in ka ce in ya ce kai shirka to ba za ka yadda ba saboda haka ran da ya fara zuwa sai ce ka dan yi bid'a to da ka fara yin bid'a dama ita bid'a director protocol ce ta shirka idan shirka za ta zo jimeta ba ita za ta fara zuwa ba za ta turo bidi'a ne ta mata share fage idan ta yi share fage ta tabbatar komai ya daidaita sai ta buga wa shirka waya ta ce to yanayi ya yi daidai ba sauran matsala mai gida kina iya karasowa so sai shirka ta shigo cikin ba miliyan daya a duniya wanda ga wata ya gajeren dan murkushe kan dubu talatin to sai ga dubu talatin ai ba komai ba ce to daga nan sai ya tura ka sai ka fara sata dubu saba'in sai ya kai ka ɗari ɗari da hamsin wata ran sai ka ji an kafa kwamitin bincike ka saci miliyan ɗari da ɗigo bakwai an rasa yadda za a yi da kai wanda da ran da shaidan ya fara zuwa abin da ya ce ka sata kenan ba za ka yadda ba amma yanzu da ɗaukan ka mataki bayan mataki ya kai ka inda yake so idan shaidan ya zo ya samu yaron shago ba zai ce wa yaron shago saci dubu hamsin a dukiyar mai gidanka ba ya san yaron ba zai ba wannan ba zai kama hankalinsa ba sai ya fara ce masa in ka dawo da canjin naira ɗari da hamsin ka rike yo menene naira ɗari da hamsin a dukiyar da ke wannan shagon tun kana rike canjin naira ɗari da hamsin sai wata ranka ɗan tsakuri ɗari biyu wata ranka tsakuri ɗari biyar wata ran in ba a yi sa'a ba sai ka ga ana faman ya za a iya ka saci naira dubu ɗari biyu ko sama da haka a dukiyar mai shagon to wannan yana daga hikima ta shaidan ran da ya zo ba babban zunubin zai fara ɗora ka ba in zina yake so ka yi ba ce maka zai yi ka yi zina ba a zai ce ka rinka kallon yarinyar ne ya ce kalli kumatunta sai ka kura kumatunta ido kamar maye in ta ɗan yi murmushi sai ka ce kaga kumatun ya ɗan lotsa abin ya ƙara ba da sha'awa to tun kana kallon kumatun sai ya ce ka ɗan gangaro ƙasa ka kalli wuyanta ai tana da dogon wuya mai kyau sai ka gamsu ka gaba matsala ka manta ya fara wo transfer da kai yana wo kasa da kai tun kana kallon wuyan sai ce to daga nan ka dan ƙara yin ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa to kamin ka ankara ya alkafura ya jefa ka cikin bala'i baka sani ba Allah ka raba mu da tarkon shedan wannan yana cikin kuduwat na shedan da aka ce la tattabi'u kuduwat shedan hanya ta biyu da yake bi wato shine wato tazinul ma'asi duk abin da sabo ne sai shaidan ya masa kawa ya masa kyale-kyale da kwalliya shi yasa duk inda za a saba wa Allah sai an gyara wurin idan hotel aka yi inda za a rinka fitsara da fasadi sai an masa kwalliya an gyara shi idan gidan giya za a yi sai an masa kwalliya an dan mamman wasu hotuna an dan daura wani dan balan-balan an dan sa wasu fitilu masu kala daban-daban idan fati aka shirya till down to sai an kawata wurin da za a yi fatin idan ana so shegantakar ta samu tafiya daidai sai an samu su tambaya janareto ga katon cd ga wani kyalle an dan daddaura haka da wani dan balan-balan da dan wani abu mai walƙe-walƙiya da wayansu ƙwayayen lantarki suna dan mutuwa suna kamawa dan ya gama hada tarko abin da ya sauraka fada ya tafi da kai to wannan yana daga shegantakar shedan in dai za a saba wa Allah ne to sai ya dan yi wurin kyale-kyale bayan wannan yana daga hikima ta shaidan kuduwat nashi da yake halakar da jama'a shine wato tasmiyatul ma'asi bi asma'i muhabbiba wato duk abin da sabon Allah ne shaidan sai ya sa mai suna mai dadi idan ka ji sunan sai ka ji abin ba matsala ina fata an fahimci wannan shi yasa zina ba a ce mata zina ce shaidan ya canja mata suna sai a ce sunanta soyayya ko ba haka ba sai a ce ai suna making love ne wai love alhali soyayya wani abu ne daban a musulunci akwai babinta zina ita ma wata aba ce ita kuma akwai babinta haka ne ko ba haka bane to daga sanda ka kira zina da soyayya to shedan bukatarsa ta biya idan kai zinar kawai Allah ka sabawa amma daga sanda ka kira zina da soyayya to yanzu ka halatta ta domin soyayya halalce to shedan yayi kokarin ya mai da kai yanzu wani kasurgumin kafiri ne kai baka sani ba saboda wannan kalmar tukhriju sahibaha min al-islam daf'atan wahida ka kira haramun da halal wato kalma ce da na cire mai ita daga musulunci tun kuɗa guda ɗaya shi yasa yanzu zina sai a kira ta da soyayya cikakken ɗan giya sai a ce ai dan ruwa ne wai yana shan ruwa <laughs> ko ba ka ake yi ba na ruwa halal ne ko ba halal ba ne to me ya kai kuma a kira giya da ruwa wannan ba ana kokarin a halatta haramun ba ne sai ga wani cikakken fasiki ko makiɗi ko wani ɗan wasan kwaikwayo wani tintirin fasiki sai a ce sita ko ba ka ke faɗa ba sai a ga wata cikakkiyar mazinaciya sai a ce jaruma sai a ce ai ta ce jarumar da ta fito a <laughs> mazinaci ya ce ba wasu ya ce jaruma kawai sai a samu wani sakarai just a zero behind a decimal point wai sai ce jarumi to wannan duk yana cikin makircin shedan duk wani sakarci da shegantaka shedan sai ya ga an sa wa abun suna mai daɗi domin wato ya samu karbuwa a wajen al'umma sannan duk abin da ya san abu ne mai kyau mai amfani shedan sai ya yi kokari an canja wa abun suna an sa masa mummunan suna suna mara daɗi idan ka riƙe musulunci sai a ce ma mai tsatsauran ra'ayi idan ka riƙe addini sai a ce ma ba ƙauye in an ganka da ɗagaggen wando a ce ka sa wandon ƙaninka ko a ce ka tsallake ruwan ka sake wandon yana faruwa ko baya faruwa kenan duk abin da za a yi abu mai kyau ne ko suna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a samu yadda za a bata mata suna amma da abun ƙauyanci ne da gidadanci to waɗannan su ne khudwat da shaidan yake bi domin ya halakar da al'umma shi yasa Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tattabi'u khudwati shaitan wa man yattabi'u khudwati shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar sai Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba domin falala Allah ba da rahama akan sa akan ku ya ku masu imani ba dan falala Allah ba da rahamar Allah akan ku ya ku masu imani Allah ya ce yadda shaidan ya shirya tarko ya yi tsare-tsaren halakar da ku wallahi ba don tausayin Allah da rahamarsa ba ma zaka minkum min ahadin abada da ko kwana ɗaya a cikinku ba za a samu wanda zai tsarkaka ba da shaidan ya nutsar da ku gaba ɗaya halakar da ku in ji Allah amma falala Allah da rahamar Allah ita ce kawai ta jawo Allah maɗaukakin sarki ya tsare ku ya kare ku duk aikin da shaidan yake yi ya zama na kwarai ba sa karewa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya ce walakin Allah yuzaki man ya sha sai dai Allah yana tsarkake wanda ya ga dama sai Allah ya ce wallahu alimun hakim wallahu sami'un alim Allah mai ji ne sannan kuma Allah masani ne Allah ka gafarta mana Allah ka tsallakar da mu daga tarkon shedan wato shedan babu wanda yake bari wani malami sai ya gana bauta wata bishiya da ya gana bauta wa bishiyar yayi wa'azi yayi wa'azi ba a daina bauta mata ba kai malamin nan karfin imani sai ya zaburo shi da karfin imani ya zunguro shi sai ya samu gatari ya ce bari abin da zai yi zai je ya sare bishiyar duk bala'in da za a yi sai dai a yi malami ya ratayo gatari ya tinkari bishiya zai sare ta ya kusa ya isa wajen bishiyar sai shaidan ya tare shi amma shaidan din a siffa mutum ya ce ana gafarta mala ina zuwa haka da gatari a kafada ya ce kaga bishiyar nan da ake bautawa to na fahimci mutane wa'azi ba zai gyara su ba na yi ittifaki yau zan je in sare bishiyar kowa ya huta ya ce haba da gafarta mala ina ruwanka da su ai kabarinka daban nasu daban rabu da su su ta su wutan nan da Allah ya faɗa ai da gaske ne za su je su samu Allah a can mala ya ce eh gaskiya ka faɗa kabarin su daban nawa daban kuma za su samu Allah sai dai ni a matsayina na mai wa'azi da da'awa Allah ya ɗora mun in na ga gyara in tabbatar zan gyara kuma wannan gyaran ina ga bai fi karfi na ba da hannu ma zan iya gyarawa shedan ya lallashe shi ya lallashe shi yake to karshe sai fito masa gaba da gaba ya ce to ala gafarta malam saurara ka ji wannan bishiyar ba zan barka ka sare ta ba in ka ce za ka share ta kuma to za ka sha mamaki malam ya ce to ni kuma sai na sare ta wasa ne gaske ne sai kokowa ta kaure tsakanin malam da shedan malam ya aje gatari ya kama shedan da kokowa Allah ya ba malam sa yi koli koli da shedan ya kwala da ƙasa shedan ya sake tashi yana rumi aka ramakan lahu aka ramaka kallahu ya sunkuci shaidan sama ya jibga shi da ƙasa sai da ya kada shaidan sau uku na ukun da ƙarshe shaidan ya tashi shaidan ya shiru ya ce to ala gafarta malam dai dakata na fahimci ko kuwa ba za ta wurin wannan matsalar ba amma ga shawara da zan baka yanzu dai kaga wa'azin nan kana ta faman yi mutanen nan ba taimakon ka suke yi ba sun baka da yunwa cefane da kyar kake yi su harkokinsu kawai suke yi ni shawarar da nake baka kaɗan samu hanyar da zaka ci abinci ya fi maka sauki ka rabu da wannan bishiyar ka fita da sha'aninta kullun da safe ka ɗaga wato ainihin zanin gadonka ka ɗaga ƙarƙashin fulonka za ka samu dirhami kaza na aje maka wato sai ka ɗiba ka sha shagalinka ka kashe malam ya shiru ya ce da gaske kake ya ce ah yau magana da gaske nake ko ba da gaske nake ba ba ta taso ba ka je ka gwada mana in baka gani ba ai lokacin ne zaka zo ka ɗauki matakin da zaka ɗauka. malam ya ce to in baka saba mun alƙawari za mu yi bala'i ya ce a babu matsala sai malam ya fasa sare bishiya sai koma gida washe gari da sassafe sai daga fulo kawai sai ga wasu sabbin dirhamomi waɗanda aka gaya masa a zube ƙarƙashin fulo suna ƙyalli malam ya ɗauka ya yi cefane aka siyo naman miya aka yi harka a cikin gida lafiya kalau washe gari ya ƙara ɗagawa ha'a abin nan fa da gaske ne ya sake ɗiba ya gudanar da harkokinsa kwana uku duk sanda ya daga zai gani kwana na hudu da ya daga sai bai ga ko dirhami kwana ɗaya ba ya yi shiru ya ce to watakila dai mai kawon ya makara ne bari in jira zuwa anjima ƙarshe ya kara maka lahu har rana ta faɗi dirhamomi ba a kawo ba ranar da ƙyar ya bacci saboda haushi da bakin ciki gari na wayewa sai ya ƙara ɗagawa wai suna wani mawaƙi wayan <laughs> ba komi a ƙarƙashi malam sai ya fusata sai ya sake ɗauko gatarinsa sai da bishiya zai je me zai je sare ta yana tafiya sai hadu da mutumin da na nan ya ce ana gafarta malam ina zuwa ya ce ai ka san inda zan ci ina ganin ka kamar mutumin kirki ashe mutumin banza ne mai sami alkawari to yau wannan bishiyar sai na sare ta a kasa za ta kwana ya ce ana gafarta malam baka shawara ka koma gida ya ce ai baka isa ba kawai sai suka kama kokuwa malam ya gana nan ya kada wannan mutum ana kamawa sai ji mutumin na ashe karhin bala'i ne da shi sai ya koli koli da malam ya kwala da ƙasa malam ya tashi a fusace ya sake raruma shedan ya sake sama da shi ya buga da ƙasa ya fusata ya ƙara tasowa da ya ɗauke shi ya buga da ƙasa ya ce in ka ƙara tasowa in na kada ka sai na karya ma gadan baya ƙara ka tashi ka koma malam ya yi shiru ya tashi ya zo ya gane cewa dai dole ya koma har zai juya ce kai dakata don Allah bawon Allah ya mun bayani ya kai da na kada ka sa uku ya kuma ka kada ni sa uku ya ce ka gani nan guri ya ce ya ce ni shaidan ne iblis da kake jin labarin shi to ni ne ya ce ranar abin da ya sa ka kada ni ka fito don Allah ne tun da ka fito don Allah za ka yi aikin Allah ba ni kadai ba ina ga yato duk shaidanin duniya su taya ni a ranar za ka iya koran mu saboda taimako na musamman da za ka samu wajen Allah ya ce amma yanzu ba don Allah ka fito ba ka fito ne don kashin miyarka don duniya ce da baka samu bai sa ka fito saboda haka ba ma sai na zo da kaina ba ko cikin yara na turo dai sai murkushe ka balle ni da kaina saboda haka juya in ba haka ba in karya ma gadan baya malam sai ya gane cewa ashe ta lallabe shi dan ta kwashe shi malam da ya koma gida ya ɗauki tsawon lokaci ba abin da yake sai istighfari da neman gafara wajen Allah ya gyara imaninsa ya jaddada ikilasi ya sake ɗauko gatari ya tinkari bishiya shedan ya tare shi ya koli koli da shedan ya kwala da ƙasa yace in ka ƙara tasowa zan karya ma wuya shedan ya bashi wuri ya wuce ya sare wannan bishiyar ya yi dugu da ita bautar bishiya daga ranar aka kawo sa full stop an gama daga wannan ranar to wayannan su ne taku-taku da shedan yake bi duk ta inda yake so ya halakar da kai shedan kamin ya zo ya batar da kai sai ya tsaya psychologically ya yi study naka tukuna ya gama karanta ka ya gane menene damuwarka me kake so game me kwakwalwarka ta karkata in ya ga damuwarka kuɗi ne to ta hanyar su zai halakar da kai in damuwarka mata ta hanyar su zai halakar da kai in damuwarka san girma ta hanyar san girma zai halakar da kai in damuwarka ka ba mutane dariya ta nan zai halakar da kai in damuwarka ka ci zalin wani ta nan zai halakar da kai in ka kai kawai abin nan mulkin kama karya da baba kere shi sai ya tsaya ya karanta ka cikin natsuwa ya gano ta ina kake da rauni to ta wannan gefen raunin naka ta nan zai shigo maka ya murƙushe ka gaba ɗaya shi yasa Allah ya ce ba domin falalarsa da rahamarsa ba da wallahi babu wanda ya sai tsira cikin mutane kuma gashi ya dade a duniya tun zamanin annabi adam ake karawa da shi ya yi zamanin annabi nuhu da zamanin annabi hudu da adawa zamanin su fir'auna zil autad da su annabi ludu duka da shi aka kara da zamanin annabi isa ya yi zamani da su abu jahil da su abu lahabi da su utubatu bin rabi'a duk wasu 'yan banza da aka yi a duniya ya zauna da su ya ga irin shegantakar da suka yi saboda haka yana da working experience kai a matsayinka na ɗan adam baka da wata dabara da zaka iya kare kanka in ba taimako na Allah ba Allah ka tsare mu daga sharrin shaidan ka tsare mu daga fitinar shaidan wannan shine yasa Allah yake mana kashedi a cikin wannan aya saboda kar mu bi takun shaidan Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ wallahu ghafurur rahim bayan lokacin da aka yi wa Aisha radiyallahu anha kazafi Allah ya saukar da ayoyi ya wanke ta wayanda suka shiga cikin wannan kazafi akwai waɗanda aka yi wa haddi daga cikin su akwai misda shi misda dan uwa ne na sayyidina Abubakar radiyallahu anhu dan gwaggon sayyidina Abubakar ne sannan talaka ne bai da komi ya yi hijira daga maka ya dawo madina da ya dawo madina sai na abubakar radiyallahu anhu mutum ne mai son taimakon jama'a to balle ga wannan yana da alaka ta jini da shi sai ya jawo sa a jiki ya ɗauki nauyinsa da cinsa da shansa da komai a wuyan sayidina abubakar ne amma abin mamaki kuma sai gashi an yi wa 'yar sayidina abubakar ƙazafi kuma shi yana cikin waɗanda suke sahun gaba a cikin harkar wannan zai fusatar da sayidina abubakar ko ba zai fusatar da shi ba wanda ka jawo shi kusa kake taimakonsa ka mai da shi mutum idan ya maka abu mara kyau ka fi jin zafi fiye da wanda dama baka da kowace irin alaka da shi bisa wannan sai na abubakar ya ce to tunda abin ya zama haka daga yau ba zan ƙara ciyar da shi ba ya je ya ta kan shi an ja layi an raba hannun riga tunda ya faɗi irin waɗannan kalmomi akan 'yata ta ciki na. ba bisa haƙi ba da da haƙi ne ma ya faɗa da da sauƙi lokacin da sai na abakar ya faɗi wannan magana sai Allah ya sauko da wannan aya sai Allah maɗaukin sarki ce wala ya tali ulul fadli minkum ulul fadli minkum daraja a cikin addini a cikin kada su rantse su wane ne ma'abuta daraja da fifiko a cikin addini su ne irin su sayyidina abubakar radiyallahu anhu wasati bayan Allah ya ba su ni'ima ta addini sun zama masu daraja a cikin addini kuma Allah ya ba su yalwa ya ba su wadata ta abin duniya Allah ya ce to waɗanda Allah ya wannan ni'ima guda biyu ga ɗaukakar addini ga wadata Allah ya ba su to kada su rantse an yi utu uli kurba cewa ba za su ƙara taimakawa 'yan uwansu na jini ba wato kun ga a nan gurin ana jan hankalin sayyidina abubakar radiyallahu anhu rantsewa da ya yi ya ce ba zai sake taimakawa misda ba Allah ya ce a'a ya kalli darajar da Allah ya bashi a addini da kuma wadatar da Allah ya bashi saboda haka ya runtsa ido kar ya kalli abin da aka yi ya ci gaba da yi don Allah kada ya fasa shine wala ya atali ulul fadli minkum wa sati an yutu uli qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah kar ya zama ba za su taimaki yan uwansu na jini ba kuma ga su miskinai ga su kuma muhajirun waɗanda sun hijira saboda Allah saboda misda na farko dan uwa ne na jini na sayyidina abubakar tunda mun ce dan gwaggon sayyidina abubakar ne radiyallahu anhu abu na biyu kuma talaka ne miskini ne abu na uku ko muhajir ne ya yi hijira daga maka ya dawo ina ya dawo madina hasali misda da shi aka yakin badar kun ga sahabbai da suka yi yakin badar manya ne a cikin addinin musulunci har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ma yudrika la'alla Allah tala ala ahli badr wa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum wato wa ya sanar da kai watakila ubangiji ya kalli mutanen da suka halarci yakin badar ya ce musu duk abin da suka ga dama su aikata Allah ya gafarta musu wannan ita ce daraja da waɗanda suka halarci yakin badar suke da ita wanda shi misda yana ciki sai Allah madaukin sarki ya ce wal ya'fu wal yasfahu su wa'annan manya a cikin addini wa'anda suke da wadata su sai sayyidina abubakar radiyallahu anhu Allah ya ce ya afu su yi afuwa ya yasfahu su yafi abin da aka yi musu Allah ya ce ala na an yaghfira Allahu kuma ba kwa so Allah ya gafarta muku ai kuma Allah yana saukar muku da ni'ima yana muku abubuwa da yawa na alkhairi fiye da abin da kuka yi wa'ancan amma duk da haka kuma wata kuna masa laifi to dan me ku ba za ku yi hakuri ba idan wani wanda kuka kyautatawa ya muku laifi wannan ka'idar har a matarka sai ka kiyaye ta idan kana so zaman aure ya zama ya yi kyau ya yi armashi idan ta maka laifi ka tuna da wasu daga cikin alkhairanta wannan zai sa ka zama ka yi haƙuri mazaje da dama suna da shiririta idan matarsa ta masa laifi to shedan sai ya ta tuno masa da laifukan da ta taba yi masa a rayuwarta ba zai ba shi dama ya tuno alkhairin da ta yi masa ba da an masa laifi guda ɗaya to ya rinka bala'i kenan yana wannan abun akwai rainin hankali a ciki to ni ban san me kike nufi ba me ban yi miki a gidan ah to kai abubuwa nawa Allah ya maka na karramawa da girmamawa amma duk da kake saba masa kuma ya hakuri da kai dan me kai ba za ka yi hakuri da ita ba abin da kai mata ya kai abin da Allah ya maka laifukan da take maka sun kai laifukan da Allah yake maka abin nan sun kai laifukan da kake yi wa Allah ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum ba ku so Allah ya gafarta muku ka zauna shedan ya ta tuno maka ka ce haka satin da ya wuce an mun kaza da kaza a gidan nan amma na shanye ba zan manta ba bara da rani an yi wane ne wane ne duk da haka na haƙura ba zan manta ba lokacin da aka haifi yaron nan a cikin damuna yaron fa har ya fara zuwa firamare wai amma bai manta laifin da aka yi masa shekarar da aka haifi yaron ba wanda abin da ake so in ta maka laifi ta bata maka rai to tuno alheranta ko akwai matar da bata da alheri annabi ya ce la yafrakul mu'minul mu'mina mumini ba zai kyamaci mumina ba in kariha minha khuluqan radiya minha akhar idan akwai wani halinta da baka so to in Allah ya yarda kuma sai an samu halinta da kake so ko ba haka ba in ta baka hauki tsaya kai tunani watakila tana kokarin tarbiyyar 'ya'yanka sai kai hakuri saboda wannan watakila mai kokarin addini ce sai ka kai hakuri saboda wannan watakila tana girmama mahaifiyarka tana girmama mahaifinka sai kai hakuri saboda wannan watakila tana taimakon yan uwanka da danginka ta kiyaye maka zumuncin da ke tsakaninku sai kai hakuri saboda wannan watakila ta iya girki sai kai hakuri saboda wannan shi ma wani abu ne da yake da muhimmanci watakila tana da tsafta da kwalliya kuma ta iya daurin dan kwali ta sai da za ta kashe dauri dan kwalin ya kalli kudu maso arewa to idan ta baka haushi ka sallame ta daga baya sai ka rinka tunawa sai a samu matsala <laughs> dole sai ka hada da haƙuri ka yi ƙoƙari ka rinka tuno alkairanta sai a zo da lafiya na gaya muku wani wanda matarsa ta bashi haushi kawai ya sake ta shi kuma irin masu baccin tsiyaɗin nan ne akwai irin masu bacci da azumi idan za ta tada shi ya yi suhur aiki ne jajawo ta kama shi ta girgiza ya koma bacci ta shafa mai ruwa a fuska bacci ya kara dauke shi sai ta dauko shi ta rungume ta kawo tuwo ta yanko loma ta sa mai a baki ya haɗe kut kamar budiddigin kwado kuma kuma ya ci gaba da bacci sai ya haɗa kamar loma uku ko hudu tukuna kamar idanunsa su bude ranar da ta ba shi haushi kawai sai manta da amfanin ta ya sake ta kuma ga ya da ramadan shi kuma irin mutanen nan ne wa'inda in ba su yi su hurba azumi sai ya ji kamar zai mutu saboda wahala bai yi azumi ba su hurba. na'am ranar farko ya yi ta zarce da ƙyar ya kai azumi kamar zai mutu rana ta biyu ya ƙara makara ya yi ta zarce rana ta uku da maraice sai aka ganshi zaune kan kali yana kuka aka ce lafiya ya ce zainabu Allah ka gafarta mana so duk wanda zaka zauna da shi duk wanda za ka zauna da shi ka ringa duba alkhairansa idan ka ce a kurakuransa kawai za ka kalla ba za ka kalli alkhairansa ba to zaman ba zai dore ba Allah ya gafarta mana shi ne Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu sai Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba kwa so ne kuma Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai sai na Abubakar yana jin wannan aya yace bala nuhibbu an yaghfira lana rabbuna ya ce ba shakka muna so ubangijinmu ya gafarta mana ya sa aka kira mis'a ya ce da me nake baka na ce fane ne ya faɗa ya ce na yi dubulin abin da zan baka kuma ba zan daina ba har da zan ba duniya su da an ja aya an gama nan take za su fara aiki da ita practically Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama innal الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يسا صاحب الكشاف yake cewa da ya karanta Qur'ani tun daga bakar hannasi bai ga wani laifi da aka yi a nan Allah ya ɗauki laifin da muhimmanci ba laifi da ke da alaƙa da saɓo ubangiji ya ɗauki abin da muhimmanci ya jaddada ya maimaita ya nanata da uslubi iri daban-daban wanda kowane uslubi guda ɗaya ya isa mai hankali ya shiga taitayinsa ya ce da ya karanta ƙur'ani daga bakar hannasi bai ga laifin da Allah ya jaddada haka ba kamar ƙazafin da aka yi wa Aisha radiyallahu anha ku ga tun da muka fara magana ake ta jaddada maganar yanzu ma ga ubangiji ya sake dawo da ita Allah maɗaukin sarki ya ce innal ladhina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lalle waɗanda suke jifan katangagu mata mata kamammu gafilat waɗanda ko tunanin zinama ba sa yi muminat mata muminai bayan Allah na kwarai amma su jefe su da kalmar sun yi zina Allah maɗaukin sarki ya ce lu'inu fi duniya wal akhirah Allah ya ce wa'annan Allah ya tsine musu albarka ya la'ance su a duniya da lahira ku ji girman maganar me ake cewa la'ana shine an nesantar da kai da rahamar Allah an kai ka dab dab da gabar wutar jahannama Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ya ce walahum azabun azim bayan Allah an ce su a duniya da lahira sannan kuma suna da azaba mai girma Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da ramma يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون kamar an tambaya ubangiji yaushe ne zaka yi musu wannan babba azaba wa'anda suka yi wa Aisha radiyallahu anha kazafi da sauran masu yi wa mata ƙazafi kazafi har zuwa ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce yau mata shaɗu alaihim rana ce wacce masu ba da shaida akan su mata tashadu alaihim arjuluhum alsinatuhum rana ce wanda wato harsunansu su za su ainihin wato ba da shaida a kansu wa arjuluhum sannan kafafunsu za su ba da shaida a kansu wa aidihim sannan hannayensu za su ba da shaida a kansu bima kanu yaksibun bima kanu saboda abin da suka kasance suna aikatawa a nan gurin Allah ya ce bima kanu ya'malun ta suratu yasin ya ce bima kanu yaksibun dangane da abin da suka kasance suna tsaurorota wato matsalar lahira kenan harshe in ya ce zai yi karya sai a toshe shi sai gabai da kafafu da fatar jiki sai ya zama su suke ba da shaida gaban Allah kamar yadda Allah ya ce wa yau mai husharu a ada'ullahi ilan nari yau mai husharu a ada'ullahi ilan nari fahim yuza'u Allah ya ce ka mace ranar da za a tattaro abokan gaban Allah Maƙeya Allah waɗanda suka saba wa Allah a duniya a koro su a gargado su ilan nari zuwa wutar jahannama Allah ya ce fahum yuzauna mala'iku na koro su ana tattare su kar wani ya shiga layi sai an dangana da su da wutar jahannama sai Allah ya ce mai alarama hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون الله يتي wannan wuta shahida سكا يسوى جوا النموتا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون da jinsu da ganinsu da fatar jikinsu Allah ya ce su ne za su ba da shaida a kansu dangane da abun da suka kasance suna aikatawa kawai mutum sai ji fatar jikinsa tana magana tana ba da shaida gawa kan aikin shi tana ba da shaida a gaban Allah yau ko a nan duniya ai akwai lokacin da fatar jiki ke ba da shaida ko ba haka ba na'am yanzu idan mutum ya kisan kai ya dauki wuka ya soki wani sai Allah ya sa jami'an tsaro suka suka samu wukar ai idan aka je akwai binciken da za a yi a jikin wukar ko a ga zanen hannunsa abin nan fingerprint nashi a jikin wukar idan aka samu zanen hannunsa a jikin wukar za a gano shi ko ba za a gano shi ba me ya ba da shaida a kansa shi ne fatar hannunsa ita ce ta ba da shaida a kansa har aka gano shi ne wanda ya aikata ashe kun ga tun a nan duniya ma ubangiji ya nuna mana aikace cewa fatar jikin mutum tana iya ba da shaida to idan kiyama ta tsaya ji zai ba da shaida gani ya ba da shaida fatar jiki ta ba da shaida shi yasa in zaka je wajen sabon Allah karka je da kunnen ka zai tona maka asiri ka aje shi a gida kamin ka tafi idanunka karka kuskura ka je da shi zai tona ma asiri gaban Allah dan kwarmato ne yana da matsala kakka yadda da shi ka kuskura ka je da shi to an je lahira zai fada wa Allah zai zai ba shaida ya tona ma asiri fatar jikinka kar ka kuskura ka je da ita idan ka je da ita tana da matsala ta iya gulma ba za ta tashi tona ma asiri ba sai an je gaban Allah ta ce ya Allah ka ji ka je da kai saboda haka cire ta ka aje sai ka je ka saba wa Allah to in kai sa'a a dan samu sauki sauki amma ka kuskura ka je da su za su tona ma da asiri me zai faru a wannan lokaci Allah rama وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا yayin da mutum ya ji fatan jikinsa tana bada shaida wa sai su ce lijuludihim ga fatin jikinsu lima shahidtum alaina me yasa kuke ba da shaida akan mu jahannama za a tafi fa ke fata yayin za a tafi jahannama ai da ke za a tafi zaki babbaku in ban da rashin hankalinki da ke za a tafi kuma ki bada shaida a lokacin fatun za su da ansa wace ansa za su bayar qalu anqana Allahu alladhi anqa kull shay'in wahuwa ƙwalaƙwakun khalaqakum وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون nan take sai fatun jikinsu ce kai saurara ka ji an ɗaƙana Allahu an ɗaƙa kulle shai Allah da ke sa abu ya furci ko yana so ko baya so shi ya mu dole mai furci mu ba da shaida a kanka a wannan rana ba bisa zaɓi mu bane Allah ne ya samu mai magana an na Allahu lazi an taqa kulli shai wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un ne wanda ya halice ku tun karan farko kuma ya zuwa gare shi za ku koma Allah ka gafarta mana to shi yasa Allah madaukin sarki ya ce rana ce da gabobin jikin yan adam za su rinka ba da shaida a wannan aya ta ainihin wato suratun nur sai Allah ya ce yau mai izin yi wa fihimullahu yau mai izin yi wa fihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamun ويعلمون أن الله هو الحق 'Yau الله يتي wa fi يوفيهم الله dinahumul الحق wannan rana ce da Allah zai cika wa mutane hisabinsu da gaskiya ranar tashin alkiyama kenan kalmar din a nan gurin tana ba da ma'anar wato hisabi sakamakon abin da bawa ya aikata Allah ya ce wa ya alamuna a ranar mutanen duniya za su sani cewa annallaha lalle Allah huwa alhaqqul mubin shine gaskiya bayyananna a wannan rana Allah ka gafarta mana to daga nan sai Allah ya wata magana me Allah ya ce ana rama الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الله يتي كي كسولا لكو ما ستو همر تيوا وي ويما ترى النبي تيزنا الله يتي أيبا هكذا آلين يكبا الله يتي الخبيثات لا لا تتماتا للخبيثين دلا لا تتمزا الله يهلي تيسو والخبيثون لا لا تتمزا lil khabisat dan lalatattun mata Allah ya halice su kenan lalatacce shi yake auren wa lalatacciya lalatacciya ita ke auren wa ita ke auren lalatacce wa tayyibuna wa tayyibatu li tayyibin tsarkakan mata Allah ya ce dan tsarkakan maza ya halice su wa tayyibuna li tayyibat tsarkakan maza dan tsarkakan mata Allah ya halice su kenan annabi tsarkakeke ne ko ba tsarkakeke bane tsarkakakke ne ko to tun da tsarkakakke ne ya matarsa kuma za ta zama ba tsarkakakkiya ba ai ba haka tsarin yake ba a malamai suka ce wannan shawara ce ake baka matukar kai na kwarai ne in ka tashi aure je ka nemo baiwar Allah ta kwarai ka aura samari kuna samun problem anan idan kuka tashi aure mafi yawa cikin ku addinin matar baya cikin ajandar ku shi dai bukatar shi ya samu zankadaziya kalar gari ta zuwa fati da haka ne kuma zai je ɗauko kansa bala'i manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyakum wa khubara addiman ƙalu wa ma khubara addiman ya rasulallah qala ra'atun hasana fi man batisu annabi ya ce ka shedin ku da ɗauko fulawa a juji sahabai suka ce me fulawa a juji ya rasulallah annabi ya ce kyakkyawar mata a gidan da ba tarbiyya yarinya kyakkyawa kalar gari zankadaziya amma uwarta ta sha bidi'a ta ƙoshi ta kwankwaɗi shegantaka da iskanci tun a nonon uwarta ta tsotso shegantaka da fitsara sai ka ce bari ka auro ta wai kai ba matsala in ta zo za ka yi mata wa'azi za ka sha mamaki sai ka gama wa'azin ta maka saitin hamma da gyaran kafuretu a cikin daki a ka shaidin ka da ɗauko fulawa a juji in za ka yi aure nemo yarinyar da take da tarbiyya ahmadu bin hanbal lokacin da zai aure sai ya tura wata tsohuwa ta je ta masa sabe na matar da ya kamata ya aura sai ta dawo masa da report ta samo mata guda biyu yaya suke tsohuwa ta ce to gaskiya aka rama kallahu ta farkon kyakkyawa ce kaf garin nan ban tsamani akwai kyakkyawar yarinya kamanta ya ce ya labarin addini ta ce to addini kan gaskiya ta ba ta ba karatu ya ce to naji ɗayar kuma ya take ya ce gaskiya ɗayar mummuna ce kuma idonta ɗaya mummuna mai ido ɗaya ya ce to ya labarin addini ta ce kwana take tana yi wa Allah sujada ta yi ne tana yi wa Allah azumi saboda haka sai ka zaba Allah rama kaddara kai ne tsakaninka da Allah wa za ka zaba <laughs> mala agajiya <laughs> ai da ka samu wani sabon ustaz sai ce ba matsala a kawo kyakkyawan nan zan mata wazi look mace in ta riga ta shafi tsara ta koshi wa'azi bai gyara ta akwai wani danwa ya samu ta ya auro ranar ta ɗan masa wani abu da bai dace ba sai ya ja mata aya yana jan ayan ta ce dakata karka fassara ta fassara masa ayar kamar da ibnu kasir ya fassara ayar ta ce daidai na fassara ko na bata ya ce a uwa daidai kika fassara ta ce to ba za a yi aiki da ayar ba me kuma za ka ci <coughs> wannan wazi zai gyara ta ahmadu bin hanbal sai wata magana mai ban sha'awa sai ce saurara ki ji Allah yana ba mace kyau ko yana son ta ko bai son ta amma Allah baya ba mace addini sai in yana son ta yace walizalika ikhtartu qabihatal awra ali barakatillah yace na zabi wannan mummuna mai ido ɗaya saboda neman albarkar ubangiji ko matar da ya aura ke saboda at-tayyibatu lit wa tayyibun lit nagarta quality ake nema yayin da zaka auri mace ta zama tana da addini tana da tarbiyya to kyau in ya samu ba laifi bane ina fata an fahimci wannan amma kar ya zama kyawun kawai shine primary objective shi kadai kake dubawa da an yi wannan to al'umma ta lalace ta taɓarɓare mata kuma yawancinsu wajen aure ba addini suke dubawa ba su kuma wajen aure mai suke dubawa su kuma wake da kuɗi wake da hannu da shuni abinda kawai suke dubawa kenan ko kan mutane kake sayarwa in dai akwai kuɗi a hannunka ba su da matsala sai a baka duk abin da zai faru sai dai ya faru su kuma matsala suke nan ba ruwansu da addini iyaye da ke aurar da 'ya'ya shi wai da motsa ina yasa za ta huta yanzu shi ma ina zai rinka dan gurgura shi ya tunanin shi kenan ba wai ya za a bi Allah a samu rahama a lahira ba ita kanta yarinyar ya mai ita kayan sayarwa ne yana jiran highest bidder wanda ya fi kawo farashi mai kyau shine wanda zai aurarwa sai ka samu wai suriki yana budewa wai mijin yasa mota wai ka ga dattijo ya tashi yana wani tattara riga jikinsa na rawa wai surkinsa ne ya zo wai ya je yana buɗe masa mota yana ai shi ne mijinta sallah sakataren dindindin ne a ma'aikatar gona abuja wai sakataren dindindin ji rashin hankali ba ya gaya maka akwai dindindin a duniya to wannan shi yasa harkar aure ta dagule gaba ɗayanta kuma idan gida da jimu ba su gyaru ba diyar da muke so mu gyara titi titin ba zai gyaru ba dole gyara in ana so sai an faro shi daga ina daga cikin gida ya za a faro shi daga cikin gida sai mun gyara falsafa ta neman aurenmu su 'yan mata suna da ƙa'ida guda ɗaya su duk abin da samari ke yayi su shi za su yi shi suke so ko gane wannan ba yanzu idan yayin gudu ake a yola a nan jimeta to wanda ya fi kowa iya famfala kewa da gudu shi mace take so yanzu da samari a yola za su ce ba za su aure yarinya ba sai ta haddace izo ashirin wallahi daga nan zuwa shekara biyar sai ka nemi budurwar da bata haddace izo ashirin ba a yau da karasa kowa ta haddace sama da haka haka ne ko ba haka bane to amma sai ya zama na ba wannan ake dubawa ba ya za ta zama kyakkyawa shi kar ake dubawa shi yasa bleaching da mata suke yi yana lalata musu fata ku tambayi likitoci ga sojari doctors na muna tare da su su ba ku labari macen da ke yin bleaching in ta accident aka zo ana so a ɗinke wace irin wahala ake sha ana shan wahala ana samun matsala ina fata an gane wannan magabata in sun tashi aure na kwarai nagari suke dubawa sabit ibn qais wata rana yana tafiya akan hanya sai tsinci apple tuffa da ya tsinci tuffa ya gutsura ya fara sha ya sha rabi daga kai da ya sama sai ya ga ashe bishiyar tana cikin wata gona ne reshen bishiyar ne ya tsallako kan hanya tuffar ta fado kasa ya tsinta yana ganin wannan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hankalin ya tashi ya zai yi sai ce sai ya gano mai gonar ya nemi ya gafarta mashi ya rinka zagayawa har sai da ya samu kofar da ake shiga cikin gonar ya shiga ya ga wani mutum yana aiki ya ce abin da ya kawo ni ina roƙonka na tsinci tuffa a waje na sha rabi saura rabi sai na gane ta gonar ka ce ga rabin na dawo da shi wanda ya shiga ciki na kuma a yafe mu mutum ya ce gaskiya ba zai yi wani yafe maka ba ya ce saboda me ya ce gonar ba tawo ba ce ni ma aiki nake a gonar ya ce gonar ta waye ne ya ce mai gonar ba a garin nan yake ba bai na kawo bai na hu masiratu min walaila daga nan zuwa garin da mai gonar yake tafiyar kwana da yini ne sai ka yi 24 hours kana tafiya ya yi shiru ya ga to ya yi kamata ya yi ya haƙura ya je lahira da rabin apple na haramun a cikin sai ji ba zai iya ba sai ya zaɓi bari ya taka haka ya yi ni yana tafiya ya kwana yana tafiya kamin ya isa gari yana zuwa ya sallama kuma kai sa'a mai gona yana nan ya fito suka gaisa kai ke da gona wuri kaza da kaza ya ce eh ya ce riƙe wannan ya miƙa masa rabin apple har ya fara bushewa ya ce wannan kuma na menene ya ce na tsinta ne na sha rabi sai na gane daga gonar ka ya faɗo wannan ne dalilin da ya sa na shiga gonar na samu wani ya ce ba tashi ba ce shi ya kwatanta min nan daga can na tako da kafa abin da ya kawo ni kawai in roƙi yafiya a wajenka in ka ce ka yafe mun shi kenan in juya in koma mai gona ya yi shiru ya kalle shi ce gaskiya ba zan iya yafe maka ba ya ce yanzu ka kalli duk wannan wahala da na sha ba za ka yi yafe mun bai ce gaskiya ba zan iya yafe maka ba sai an je lahira sai hankalin wannan matashi ya tashi da ya matsa sai ya ce to dakata zan yafe maka amma da sharadi akwai ƴa da nake da ita na rasa mai aurenta in ka yi da za ka aure ta to na amince sai in yafe maka ya ce ban gane kowa ya ce ba zai aure ta ba ya ce towa zai aure ta ya gurguwa ce makauniya ce ya ce towa zai aure ta ya ce kare yanzu da tsotsai ya hau kanka to sai ka aure ta ko kuma mu tafi lahira a hisabi to karshe dai matashin nan saboda tsoron hisabin lahira sai da ya amince zai auri wannan yarinyar mai gidan ya ce to a daura aure yanzu yanzu nan karkace ka fasa aka daura aure aka watse aka bashi tsugunin kofar gida ya takumi yana kuma abinda Allah ya kaddaro kenan <laughs> eh ya ce eh, kuma abinda Allah ya kaddaro kenan rana ta fadi magariba ta yi mai gida ya ce taso ga ɗakin amarya can sai ka shiga ka kwana kamin gobe a shirya kuhu kama hanya ya je bakin kofar ɗaki ya tsaya ga amarya zaune amma ta juyo masa baya ta bayan ta yake kallonta ya buɗe baki zai sallama ya ce as sai tuna ashe kurma ce sai ya dakata <laughs> to kurma ya mata sallama za ta ji ba za ta ji ba can sai tuna annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam idan kai wa mutum sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu za a baka lada talatin in ya ansa shi ma zai samu lada talatin in bai ansa ba mala'iku da suka fi shi daraja za su ansa maka sai ce to me asara a ciki in mata sallama ni in kalmar shi lada talatin ko mala'iku su an samu saboda ka sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yana yin sallama abun ya bashi mamaki faja'ahu sautun ka sautul bulbuli wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa sai ya ji wata irin murya mai zaki bai taba ji murya mai zaki kamar ta ba kun san akwai mata da Allah yake baiwa ta zakin murya ko ikama take in kana rike da carbin kai wasa sai ya fadi <laughs> sai ya ji wata murya mai zaki bai taba ji murya irin ta ba an ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu nan take sai ya shiru a cikin zuciyarsa sai ya ce wa hal tujibul mala'ikatu bi sautin masmu ashe dama da aka ce mala'iku za su ansa da karfi za su ansa har ka ji shi wa alhamdulillah ya ji murya mala'ika <laughs> yana nan tsaye na tunanin yadda za a yi kawai sai ga amarya da aka ce gurguwa ce a zaune take ba ta iya miƙewa tsaye kawai sai ga ta miƙe tsaye da ta miƙe tsaye sai ta wayu ton da ya kalli fuskar ta sai razana tun da ya zo duniya bai taba ganin kyakkyawan yarinya kamar ta ba sai ta fara ba da step ta nufo inda yake left right left right left wallan matashi ya sadda kansa kasa ya yace subhanallahi al-khaliqil azim tace mai gida yaya yace mai gidan wa tace mai gida na mana yace a ba ni ne mai gidanki ba tace ban gane ba yace matar da aka aure mun babanta yace kurma ce tace ai gaskiya ya fada yace ni kurma ce saboda ba na sauraron abin da Allah ya haramta ya ce makauni ya ce ta ce gaskiya ya gaya maka ya ce ni makahuwa ce saboda ban taba tsayawa in kalli abin da Allah ya haramta ba muharrami na kai ne dan adam na farko da na fara gani yanzu da ka zo wannan gida ka zama mai gidana ya ce gurguwa ce ta ce ban taba taka kafan nan tawo na je wurin da Allah ya hana ba kai karshe sai ya ga ashe shi lahiya lahiya ya jefa kuma ya cafke ashe uban yayi wa yarinyar tarbiya ne ya rasa wa zai ba sai ya ga wani matashi wanda ya tafiyar awa 24 don neman a yafe masa rabin apple na tsintuwa da ya ci sai ya gane imanin wannan matashi in aka ɗora a sikeli zai ja laba mai yawa yadda ya cancanci a ɗauki wannan amarya a bashi shi yasa ka ɗauki wannan amaryar aka bashi shi na kwarai ita na kwarai da aka ɗaura auren sanadiyar auren ne aka haifo imam abu hanifa saboda dama idan fari ya auri fara a addinance kenan sai su haifi fari kal to dama kai baki ne a addinance ka auro baka baki plus baka is equal to what kaga sai a haifi baki kenan Allah ka gafarta mana Allah ka samu dace saboda haka Allah ya ce al-khabisatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat Allah ya ce ulaika mubarra'una mimma yaqulun wayannan tsarkaka su ne waɗanda ake barrantawa daga wayancan masu tuhuma da zina irin Aisha radiyallahu anha da shi Safwan ibn mu'addal as-sulami bawan Allah na kwarai bai je bai gani ba aka tuhume shi da yin zina da ainihin Aisha radiyallahu anha Allah ya ce lahum maghfiratun a gare su akwai wata irin gafara wa rizqun karim da kuma wani arziki na karamci Allah ta'ala ya sa mu dace idan ba mu manta ba jiya mun yi magana akan yau da amincewar Allah za mu kaddamar da wato gidauniya ta tallafawa marayu irin wacce muka gabatar a shekarar da ta gabata bara mun kaddamar da wannan gidauniya a wannan masallaci in ba ku manta ba shugaba a lokacin yana mataimakin shugaba yake cewa Allah ya da sai an mai da ya zama national gaba daya to yanzu kuma ga azumi ya kewayo yanzu kungiya ta mai da abin ya zama national duka Najeriya an ba da umarni a kaddamar da irin wannan gidauniya muna so kuma adamawa in Allah ya da ta zama zakaran gwajin dafi ya zama ita ce za a ba da misali da ita a wajen kokari da aka yi wajen tallafawa marayu duk wanda ya tallafawa maraya yana da lada zai zauna tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna a ranar tashin alkiyama amma kamin mu kaddamar da wannan gidauniyar za mu buƙaci mu saurari wato jawabai daga mutane guda biyu kamin kaddamar da ita za mu saurari shi shugaban kungiya na ƙasa masu tashi a tsaya a saurara a zauna abinda za mu yi yanzu yana da muhimmanci kwarai da gaske ina fata an fahimci wannan saboda haka masu tashi kowa ya zauna sai mun kammala da abin da zamu yanzu kamin mu tashi daga wannan taro yadda zai zama rahamar da Allah yake saukarwa a wannan wuri mun same ta gaba daya zamu buƙaci shi shugaban kungiya da kuma ciyaman na wato kwamiti na marayu din wanda shine sakatare na kungiyar izala na wannan jiha ta Adamawa zamu mu buƙaci su ɗan faɗa mana wasu kalmomi kaɗan kamin kaddamar da wannan gidauniya daga nan kuma za a buɗe ta masallatayya ba da aka ce malaiku za su hasa da karfi za su hasa haka ce shi wa alhamdulillah da kuma da malaika yana nan tsaye da tunanin yadda za a yi kawai sai ga amarya da aka ce gurguwa ce a zaune da ba ta yi miki wasu kawai sai da ta miki tsaye da ta miki tsaye sai ta wani mutuwa da ya kalli fuskar ta sai rasa tun da zo duniya bai bada miki kyawun yanayi a mata ba sai na fara ba da ce ta rufo inda yake left right left right sadaka wani kasa ce subhanallah in kana gida su ce mai gida ya ya ce mai gida wa ce mai gida nawa ya ce a amali da mai gidan ki ba tace ban gane ba ya ce matar ta aka wani baban ta ya ce kurma ce tace ai gaskiya ya faɗa ya ce ni kurma ce saboda ba na sauraron abin da Allah ya haramta ya ce makauni ya ce tace gaskiya ga maka ya ce ni makaruwa ce saboda ban taba tsayawa in kalli abin da Allah ya haramta ba muharrami na kai ne dan adam na farko da na fara da zuwa daga wannan gida ka mai gida ya ce gurguwa ce ta ce ban taba taka kafan nan ta wurin je wurin da Allah ya hana ba kai karshe sai ga ashe shi lafiya lafiya ya ba kuma ya tafi ashe wani yaro ya rike tarbiyya ne ya rasa ba zai ba sai ya ga wani matashi wanda ya tafiyar awa ashirin da hudu don neman a yafe masa rabin abin da tsintuwa da shi sai ga imanin wannan matashi in aka dora a shi zai ja lama mai yawa yadda ya cancanci a ɗauki wannan amarya a bashi shi ya sa ka ɗauki wannan amarya aka bashi shi na kwarai ita na kwarai da aka ɗora wannan sanadiyar auren ne aka haifo imam abu halima saboda dama idan fari ya auri fara a addinance ke da sai su hau sai su haɗi fari kan to dama kai baki ne a addinance ka auri baka baki kulos baka Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu dace saboda haka ta ce al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wa tayyibatu lil tayyibin wa tayyibuna lil tayyibat Allah ya ce ulaika mubarra'una mimma yaqulun wayannan sarkaka su ne waɗanda ake barrantawa daga wayancan masu tuhuma da zina irin Aisha radiyallahu anha da shi Safwan ibnu Mu'addal as-Sulami bawan Allah na kwarai da jiyo da gani ba aka tuhume shi da yin zina da ainihin Aisha radiyallahu anha Allah ya ce da gumma mafiratu a gare su akwai wata irin gafara wa kare da kuma wani arziki na karanci Allah Allah ya samu dashi idan ba mu manta ba jiya mun yi magana akan yau da an cewa Allah za mu kaddamar da wato gidauniya ta tallafa wa marayu irin wacce muka gabatar a shekarar da ta gabata ba na mun jama da wannan gidauniya a wannan masallaci in ba ku manta ba shugaba a lokacin yana mataimakin shugaba yake cewa Allah ya siya mai da abu ya zama nashi kan gaba daya to yanzu kuma ga azumi ya kewayo yanzu kungiya ta mai da abu ya zama nashi duka Najeriya an ba da umarni a kaddamar da irin wannan gidauniya muna so kuma adamawa in Allah ya ta zama karan gwadan gwajin dare ya zama ita ce za a ba da misali da ita a wajen kokari da ake yi wajen tallafawa marayu duk wanda ya tallafawa maraya yana da lada zai zauna tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna a ranar tashin kiyama amma kafin mu kaddamar da wannan gidauniyar za mu buƙaci mu saurari wato jawabai daga mutane gida biyu kafin kaddamar da ita za mu saurari shi shugaban kungiya na ƙasa masu tashi a abin za mu yi yanzu yana da muhimmanci kwarai da gaske ina ba ta fahimci saboda haka masu mu tashi kowa ya zauna sai mun kammala da abin da za mu yanzu kafin mu tashi daga wannan taro yadda zai zama rahamar da Allah yake saukarwa a wannan wajen sami daga baya za mu buƙaci shi shugaban kungiya da kuma ciyaman na wato kwamiti na wanda shi ke sakatare na kungiyar izala na wannan jiha ta adamawa za mu buƙaci su fara mana wasu kalmomi kaɗan kafin ƙaddamar da wannan gidauniya daga nan kuma za a buɗe ta masallatayya da ainihin wata ko ina makarantun mata da sauransu duka su tallafa su ainihin ba da gudu ko su jira sakamakon a wajen ana wajen sarki da ta shiga kiyama ba sa wa ne da zai fara wa na za mu ga shi sakatare saboda ya yi birifin din ma babu wata shirfita da za ta amsa ba Allah ta ka samu dace Yeah, yeah, yeah.

gudanar muka a a sake muka sake a wannan masallaci domin da gidauniya don tallafawa wa nan marayu kamar yadda muka yi bara idan ba mu manta ba bara kamar haka ranar biyar ga watan august aka kaddamar da wannan gidauniya aka ba da gudumawa daga nan kuma aka ci gaba da neman taimako daga masallatai inda ake tafsirai duka cikin wannan gari a ƙarshe ranar ashirin ga wata na azumi a baran muka kaddamar da gabatar da cikakkiyar bayanin abun da muka tara a wannan lokaci mun tara kudi wanda ya kama naira miliyan 1,168 mu kuma gabatar da abun da ya sauƙaƙa ga wa'annan marayu da muka tantance wanda yawansu ya kai guda biyar. maza a cikinsu 562 mata 473 a cikin wa'annan maza 562 akwai yara ƙanana waɗanda suke ba su kai shekara biyu ba su guda 110 cikin mata ma cikin 473 akwai ma akwai yara ƙanana wanda ba su kai shekara biyu ba su 130 to kamar yadda muka faɗi abubuwa da muka saya wanda ya kama jiblan kuɗi ya kama naira miliyan ɗaya da dubu biyar a wannan lokaci da muka kulle saye-sayen duk abin da za mu saya mun saura da kuɗi wanda ya kama ya kai jimla naira biyar wanda muka buɗe account da shi musamman saboda gudanar da wannan kwamiti ko da bayan rayunmu idan allah ya kawo lokaci kamar haka za a sake gabatar da gidauniya wanda za a ci gaba da wannan aiki sanaswa na biyu da muke so mu tabbatar mutane shine rekod ɗin wa'annan mutane a marayu guda biyar wanda muke da su suna hannunmu sai dai ga abin da muka daidaita za mu gabatar a bara cikin wa'annan dama shekaru da muka ayyana na cewa ƙa'ida ya amince cewa wannan shine shari'a za ta ɗauka maraya duk ɗa namiji da bai wuce shekara goma sha biyar ba muna ɗaukansa maraya duk ya mace wanda ba ta shekara goma sha uku ba tana marayiya saboda haka duk wanda yake a bare da muka gabatar da wannan alheri yana shekara goma sha biyar a wancan lokaci bana za mu cire sunansa daga cikin rekod ɗinmu na marayu haka mace wanda take shekara goma sha uku a wancan bana za mu cire sunanta sun yi graduating out of wannan marayu na taimaka na tallafi da za a ma maraya amma kofa a buɗe yake daga yau dukkanin saura kuma wanda dama ba mu da su a wancan shekara su gabatar mana da sunannaki da shekari waɗanda yake kamar yadda na faɗi a ah, age bracket ɗin shine ɗaya namiji daga kwana ɗaya zuwa shekara goma sha biyar ya mace daga kwana ɗaya zuwa shekara goma sha uku wa'annan da na faɗi za mu cire su sauran da suka saura wanda a rekodinmu na bara za mu bukaci ranar da za mu sa screening su ma za su gabata ga kwamiti ɗin a wayannan matsuguni da muka riga muka yi a bara a makarantar dalsawo da masallacin dobeli da masallacin angon yalwa da masallacin ah, hammayaro da a cikin garin yola kuma da masallacin sanda da masallacin cikin shagari da masallacin ah, wura hausa inda shugaban malamai na yola na yola sa local gama yake limanci ah, malam halil isa mubi wa'annan su ne a takaice abinda muke so mu sanar da mutane muna fata kamar yadda malam ya faɗa allah ya ba mu ikon ba da gudumawa na gabatar da wannan alheri da aka sassa wannan gari domin mu ma Allah ya ma 'ya'yanmu ɗauki in lokacin da muka aka samu assalamu alaikum dalil min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya gwada mana wannan yammaci bayan mun saurari tafsiri na alkur'ani mai girma daga sakataren wannan ƙungiya na ƙasa baki ɗaya sheikh muhammad kabiru haruna gombe abul aitam uban marayu kuma sarkin yaƙi muna fatan allah ya saka mashi da alkhairi wayannan matasa da suke gabanmu na san insha Allah idan aka ce ana neman kuɗi da ya kai miliyan ɗaya zuwa miliyan goma za su yi hoɓasa su taro da taimakon Allah haka ne ko gaba za su kawo iya ƙoƙarinsu da wanda yake sana'a ƙarami da wanda yake babban sana'a muna fatan kowa ya iya ɗauko wani abu ya bayar da ran da Allah ya kai ku matsayi irin na chief of staff da sauransu to kenan a lokacin za ku iya bayar da fiye da abin da za ku iya bayarwa a yanzu amma idan yanzu abin da yake a juhunka ba za ka iya bayarwa ba to kuma ya nuna in ka kai matsayi na irin wayannan manya da suke kan kujera ba abin da za ka iya yi mutum yanzu ya kamata a so ba abin da na yi bakin ciki ban ji daɗinsa ba shine daga cikin matasa masu sauraron wa'azi a wannan wuri akwai wayanda aka same su da kwayoyi a hannu kwaya kuma irin mai bugarwa kuma a cikin masallaci na saboda haka wannan abin bakin ciki ne idan kun zo sauraron wa'azi to ya kamata ku ta canja rayuwanku ta canja ku zamanto masu jin tsoron Allah yadda kuke kaunan wannan karatu kuke sauraro to kare zamanto kawai sauraro ne na jin daɗi sauraro ne na tsira har zuwa gidan aljanna ina fatan ku zamanto wato ambassadors ɗinmu na kwarai waɗanda za ku zamanto jakadu na kirki a ce yaranmu yanzu yara ne na kwarai ba wanda zai iya ɗaukan su ya kai su zuwa ga wani abin da ya saba wa karantarwar addini saboda haka ina muku nasiha na san malam zai ci gaba da sanyawa a cikin ainihin wato wa'azinsa wannan kwamiti na marayu kwamiti ne da zai kawo alkhairi mai yawa wa al'umma kuma zai kawo zaman lafiya ya mai girma chief of staff da sauran kwamishinoni da sauran wakilai na gwamnati taimakawa wannan kwamiti daga wurin gwamnati ba ƙaramin alheri ba ne zai taimakawa zaman lafiya na ƙasa zai kawo alkhairi domin duk laifin da mutum ya yi wa Allah su bi hana wa ta'ala Allah yakan ce mishi ya ciyar da talakawa a madadin wannan Allah ya yafe mishi saboda haka lura da halin da ake ciki za mu ji daɗi a matsayinku na jami'an gwamnati ku yi wani abu wani hoɓɓasa daga wannan gwamnati na jiha mu kama kafa da shi irin taimakon da ake bayarwa wurin Allah ya ƙara mafi yawansu masu rauni ne bayan ka ba wa Allah haƙƙinsa da iyaye sai marayu suna ciki talakawa suna ciki makwabta suna ciki saboda haka a yi ƙoƙari a ga cewa an tallafa halin da ake ciki a kasuwa da sauransu 'yan kasuwa abubuwa yana ƙara tsada ya mai girma chief of staff ku yi wani abun da za ku sako abinci a kasuwa ya karya farashin na kasuwa in 'yan kasuwa sun kisa rage farashi idan kuka kawo abinci yawa aka yi oda daga gwamnati to duk wanda ba a tsammani za a samu sauki a cikin kasuwa ba ba kuma an yi haka don a kare 'yan kasuwanmu ba ne an yi haka ne saboda wata da ake ciki mai albarka don a samu sauki al'ummar musulmi su ci gaba da addu'a har ma waɗanda ba musulmi ba su ma su ci alfarman al'ummar musulmi a wannan wata saboda haka muna fatan a yi wani tallafi daga asusun gwamnati zuwa ga wannan kwamiti don haka kamar yadda sakatare ya faɗi wannan kwamiti na ƙasa ne baki ɗaya don haka za mu so mata a jihar adamawa a matsayina na shugaban wannan kungiya dan ku kamar yadda nake faɗi kullum a wannan jiha an dace kuma ga sakatare shi ma ɗanmu ne don nan gaba kaɗan ina tsammanin sai an haɗa da malam muhammad kabiru gombe yola ko saboda haka muna fatan allah ya taimaka allah ya ba da ikon taimakawa don haka yanzu mun buɗe wannan asusu a madadi na kaina ba ƙungiyan ba ni kaina na abdullahi balalau da iyalina na sanya wannan asusu taimakon naira dubu ɗari biyu saboda haka naira dubu ɗari biyu na buɗe wannan taro da shi kowa ya kawo gudumawansa saboda allah mu tallafa wa marayunmu na wannan ainihin wato jihar adamawa allah ya sanya albarka allah ya jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a takbir a takbir na'am shugaban kungiya na ƙasa ya bude wannan asusu na marayu ah, ba zan manta ba bare shi ya fara budewa da tallafi na naira dubu ɗari bana kuma ya kara ninkawa saboda yana so shi ma Allah ya ninka masa tallafawa maraya akwai alkhairi da yawa a ciki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafilul yatim ka hataini wa ashara bi asbu'aihi as-sababa wal wusta wa farraja bainahuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da ni da mai taimakawa baraya yace muna kamar haka a cikin aljanna annabi ya nuni da yan yatsunsa guda biyu yatsa manuniya da yatsa na tsakiya wa farraja bainahuma sannan ya dan bude tsakanin su yace haka za su zauna tare da wanda ya kyautata wa maraya a cikin aljanna wani ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah zuciyata ta bushe ana ta wa'azi amma baya ratsa zuciyata ga laifuka sun kewaye ni ina so zuciyata ta cika da imani ta yi laushi ƙur'ani ya ratsa ta da zan yi wa Allah biyayya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shawarar da ya bashi shine ka samu maraya ka rinka ciyar da shi kana kyautata masa kana tausasa masa kana shafa kansa Allah zai sa zuciyarka ta yi laushi yadda imani zai cika zuciyarka makil yadda da an karanta qur'ani sai ka ji ya maka tasiri Allah ta'ala ya samu dace saboda haka ya ku bayan Allah da wannan an bude wannan gidauniya ana bukata kowa ya ainihin ba da gudunmuwarsa kowa idan giwa ta samu bishiya ta ture to shi kuma zomo sai ya samu wata tafasa ko wani majanfari shi ma sai ya ture kun ga shi ma ya iya bakin kokarinsa ko nawa aka bayar ko nawa aka tara idan kai baka bada ko naira ɗaya ba ka ga bocha da za a biya lada kai zero kake da shi a ciki sai abin da ka ɗauka ka bayar shi ne wanda za ka samu ladarsa sannan allah maɗaukin sarki bai rena tallafi da aka yi domin addini kuma kullum nakan gaya muku ko ahalin sunna ko kada irin wayannan matsalolin suka dama ku ne kullum ku ya za a yi da al'umma ya za a ceci al'umma ya za a taimaki al'umma ya za a yi da marayu ya za a saba masu makoma regunan sallah kawai da aka ɗinka wa marayu a shekarar da ta gabata sama da rama raya dubu ɗaya kamar yadda ciyaman na kwamiti ya gama karantawa halin yanzu mutane ne waɗanda dama suna da iyaye su ma iyayen na yi musu allah ya karɓi rayuwar iyayen ya zama da sai dai idan masu iyaye sun sako sabuwar riga ranar sallah su rinka kallo suna kuka suna tuna nasu iyayen cikin taimakon allah sai ga mun share wa irin waɗannan yara sama da guda dubu ɗaya hawaye a sanadiyar wannan ba mu san iya alkhairin da Allah maɗaukin sarki ya sauko mana da shi ba kuma zai ci gaba da sauko mana da yardar Allah saboda haka kowa ya ɗauki irin wannan gudunmuwa ta sai bayar mu jira sakamakon mu wajen Allah maɗaukin sarki kuma kamar yadda aka ambata lalle ita ma gwamnati a jawo ta ita ma ta sanya jarinta a cikin aiki irin wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen zaman lafiya al'umma da kawo kwanciyar hankali a cikin ƙasa duk lokacin da Allah ya ga ana kokarin ya za a taimaki masu rauni to ku kuma akwai sanda raunin yake samun ku akwai sanda rauni ke tinkara ku rasa yadda za ku yi to idan Allah ya ga kun yi amfani da damar da kuka samu kun taimaki masu rauni ku kuma lokacin da rauni zai same ku sai Allah ya taimake ku Allah ka taimake mu gaba daya ka kuma ainihin wato zama da mu lafiya saboda haka ya ku bayin Allah kowa ya bude tashi gudunmuwar na so a ce na riga shugaba ba da tawa sadakar yadda an je lahira za a ba da lada a wuce aljanna Allah ya ce in fara wucewa tukunna sun yi shugaba ya zo daga baya to amma yanzu shugaba ya yi shiga sauri ya riga mu wucewa zuwa aljanna muna fata mu ma mu biyo shi daga baya Allah ya ba mu iko mu tafi tare da shi saboda haka kowa ya kawo tasa gudunmuwar fi sabilillah sai dai zan yi dabara shugaba ya bada dubu ɗari biyu amma watakila sai an jima ko gobe da safe zai kawo ni bari in bayar yanzu domin dai in ɗan yi obatakin ko da ɗan ƙwarya ƙwarya ne saboda haka ne na jefa dan na wasu daga naira dubu goma a cikin wannan asusu Allah ta'ala ya samu dace saboda haka yan agaji a zagaya a ci gaba da karban wannan taimako kuma wannan taimako an bude shi kenan daga nan har zuwa lokacin da abubuwa za su to yan ah, da farko na tashi ne saboda an ambaci gwamnati a maganganu da shi shugaba sheikh balalau ya yi kuma na tabbatar mu ne gwamnati babu wani itace da ke tsaye da ake kira gwamnati kuma idan mukamai da za mu samu a gwamnati ba zai zama da za mu taimaka wa addininmu da waɗanda suke tagayyara addininmu ba to addini bai a mukamin bai amfane mu ba babu amfani a gare mu kuma shi ustaz balalau ya sani taimako a addinin musulunci yana nan dewa kuma dewa muna yi gyara masallatai ne biya wa yara su kolashi gyara makabarta da sauransu dai abubuwan suna nan dewa abinda muke so shi ne malamai ku ƙara ƙarfi wajen jan mu ɗaya bisa ɗaya kuna mana wa'azi imani muna karuwa mu ko muna kara ba da wannan taimako wannan shi yasa na tashi kuma shi ustaz balalau shi ma a cikin wannan gwamnatin yake kuma alhamdulillahi muna da gwamna mai sauraro za mu haɗa kai da shi mu ga hanya na yadda za mu taimaka wannan gidauniya sai dai ko da yake ni ba malami ba ne ina tsoro kada na yi fassara da zai yi kuskure eh, ustaz kabiru ya sauka a kaina ina son wannan kwamiti su ƙara wa marayan nan fassara domin maraya hausa shine wanda ubansa ya mutu uwarsa ta mutu to amma za ka samu akwai marayan da zakka ma yawa da kansa zai fitar ya ba talakawa saboda haka maganar marayun nan wallahi a yadda muke yanzu nan akwai wanda ubansa na raye uwarsa na raye amma gara marayan da shi saboda haka sai ku yi bincike sosai ku duba dukkan wanda ya kamata musamman wajen matasanmu nan su samu su yi makaranta su samu kuma su koyi sana'a dusa nan kuma mai rehabilitating ɗinsu da irin abin da shi shek ustaz balalau ya faɗa yanzu personally zan ba da nawa taimako domin jiya da aka yi magana ni na zo a shirye bayan zan ba da nawa taimako a buɗe kuma na tabbatar wa ustaz balalau akwai taimako da zan bayar a asirce na ofishina domin ganin yadda jihar adamawa take fasinal taimako na na ba da dola dubu biyu saboda a taimaka wajen assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu allahu akbar dubu biyu bako da dubu dari uku da gom da ishirin da biyu a takbir a takbir da yau mun fara gani abin marayu tun suna samun naira najeriya yau sun fara samun american dollars wannan ya nuna marayu sun fara samun gata muna addu'a eh, cewa su allah ya saka da alkhairi kuma allah ya ƙara wa zuri'a albarka sannan shugaba lalle wato jihar jihar ta da karfin ta sosai sun yadda kai din dan su ne kamar yadda ka mata Allah ta'ala ya samu dace na Alhaji Usman Moro Cekke tsohon kwamishina kuma special advisor na gabna a yanzu ya ba da gudunmawar naira dubu hamsin sannan akwai saƙo wanda dama tun jiya aka bar mun tsohon mai ba gabna shawara kuma ciyaman na primary board na yanzu dr lilu hamman ya ba da naira dubu yanzu mai karanta mana tambaya ustaz ali mamman naibin masallacin sheik abdullahi balalawa a dubeli ya ce shi ma ba wai karanta tambaya kawai zai yi tafi ba shi ma sai ya sa jarinsa a asusun marayu ya ba da gudunmuwa fi sabilillahi wa asusun marayu ta kudi naira dubu ishirin Allah ta ka masa da alkhairi minu bala ya haya akwai wasiƙa da ya turo yanzu kuma wasiƙa na da muhimmanci inda zai yana wannan guri ana buƙatarsa ya zo kusa da mimbari domin a yi masa wasu tambayoyi wanda ke kunshe da wannan takarda da fatan allah ya samu dace a cikin tambayoyi da za mu karanta na ina jin yau ba tambayoyi shugaban kungiyar jama'atu zalatul bida wa iqamatu sunna na jihar adamawa alhaji sahabo gashi nan fari kalubu na safara rigar safara gemun safari zuciyar safara imanin shi fari fari fari ce to shi ma ba shugabancin kungiya